Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babi Yakub Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Laraba 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban ne jama'a a Washington da Beijing sun faɗa a jiya talata cewa taron koli tsakanin shugaba Joe Biden da shugaba Xi Jinping an faɗa wa juna gaskiya kana zai taimaka wurin inganta dangantakar kasashen biyu da ta yi tsami. A jiya talata rundunar kasar Poland akan iyakarta da Belarus sun yi amfani da motocin ruwan zafi da barkonon tsohuwa a kan bakin haure da ke jifarsa da duwatsu yayin da wasau ke zargin hukumomin belarus da baiwa masu neman tsallakawan gurneti mai hayaki da kuma wasu makamai kana a jiya talata 'yan sandan uganda sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun kai wasu tagwayen hare-hare a kusa da babban ofishin 'yan sanda a babban birnin kasar kampala da majalisar dokoki tsakanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za mu kawo muku ci gaban hira ta musamman da shugaban kasar Nijar Mohammed Bazoum inda ya taɓo batun al'adar juyin mulki da ke faruwa a wasu kasashen Afirka. Akwai mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokrasiya ta nan Nijar tunda kwana biyu kafin eh, hau karagar mulki ka lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yi ƙuri. su hana a hau mulki. Amurka ta yi ba da kammala aikin kwamitin binciken zanga-zangar NSAS da aka yi a mashigin leki da ke birnin Legas sai dai masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce. To ƙasar nan akwai alamar tambaya akan ko tana turbar demokradiyya. Kuma muna sa ido mu ga me gwamnatin jihar Legas za ta yi da kuma gwamnatin Najeriya kamar yadda ƙasar Amurka ta nemi a yi kuma ta kira da su ɗauki mataki. Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda ya taɓo batun wata sabuwar dambarwa da ta kunno kai a jami'ar APC a jihar Zamfara. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. jama'ai a washington da beijing sun faɗa a jiya talata cewa taron koli tsakanin shugaba joe biden da shugaba xi jinping an faɗa wa juna gaskiya kana zai taimaka wurin inganta dangantakarsu da ta yi tsami akan batutuwa masu muhimmanci ga duniya shugabannin biyu da suka taɓa ganawa da juna fuska da fuska a lokacin da dukkaninsu ke mataimakan shugaban ƙasa sun gudanar da taronsu na farko ta yanar gizo a matsayinsu na shugaban kasa da yammacin ranar litinin inda suka ci gaba da tattaunawa sa'o'i uku da rabi akan lokacin da aka shirya na yin taron lamarin da ya ba su damar tattaunawa akan batutuwa kamar batun take haƙƙin bil'adama da gasar tattalin arziki da kuma tattaunawa akan matsayin taiwan Biden ya ce Amurka za ta ci gaba da kare muradunta da kimantawa tare da kawayenta da abokan aiki domin tabbatar da sharuɗan karni na 21 sun inganta harkokin ƙasa da ƙasa na 'yanci da fayyacewa da kuma adalci a cewar wata sanarwar fadar White House da yammacin jiya talata. a jiya talatan kuma kamfanin dillancin labaran china na shinwa ya kira taron da na faɗin gaskiya bisa tsari kana mai yawan amfani ya kuma ce bangarorin biyu sun amince su tuntuɓi juna a fannoni daban-daban kana su inganta dangantakar china da amurka a jiya talata rundunar ƙasar poland akan iyakarta da belarus sun yi amfani da motocin ruwan zafi da barkonon tsohuwa a kan bakin haure da suke jifarsa da duwatsu yayin da wasau ke zargin hukumomin belarus din da baiwa masu neman tsallakawan gurneti mai hayaki da wasu makamai lamarin ya kara ta'azzarar da rikici da ke faruwa a iyakar gabashin kungiyar tarayyar turai inda kasashen yamma ke zargin shugaba lukashenko da yin amfani da bakin hauren a matsayin makami na kawo tashin hankali a kungiyar mai kasashe 27 domin ramuwar gayya ga takunkuman da aka dora wa gwamnatinsa mai mulkin kama karya belarus ta musunta ita ce ta shirya wannan abu hukumar askarawan kan iyaka na poland ta ɗora hoton bidiyo akan shafinta na twitter tana nuna yadda take fitsa ruwan zafi akan gungun bakin haure akan iyakar da suke jifa da duwatsu kana ma'aikatar tsaro ta ce an kuma yi amfani da barkonon tsohuwa akan maharan hukumomin poland sun ce rundunar su tara sun ji rauni da suka hada da 'yan sanda bakwai da soja guda da kuma mace guda a askarawan kan iyakar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a jiya talata 'yan sandan uganda sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun kai tagwayin hare-hare a kusa da babban ofishin 'yan sanda a babban birnin kasar kampala da majalisar dokoki fararen hula uku aka kashe kana aka jikata mutum talatin da uku a cikin harin 'yan kunar bakin waken sun tada wasu abubuwan fashewa da misalin karfe goma da minti uku na safe da kuma karfe goma da minti shida na safe da yake jawabi ga ma labarai kakakin 'yan sanda fred enanga ya ce wani mahali guda shine ya fara kai harin a shinge 'yan sanda a birnin kampala kana ya ce hari na biyun wasu mutane biyu ne suka kai akan hanyar majalisar dokokin kasar 'yan sanda suna zargin kungiyar 'yan tawayin allied democratic forces da kai waɗannan hare-haren inanga ya ce bayanan sirri da suka tattara na nuna kungiyar ta'addancin cikin gida ce ta kai hare-haren madalla an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu buɗe taskar mu. shugaban ƙasar nijar muhammad bazoum ya bayyana al'adar juyin mulki da ake fama da ita a ƙasashen afirka bayan shafa shekaru sama da talatin na dimokuraɗiyya a matsayin wata alamar rashin adalcin shugabanni da ke fatali da doka a cikin hirar shi da shugaban sashen hausa aliyu mustapha bazum ya bayyana cewa a waɗansu lokuta rashin sanin mahimmancin dimokuraɗiyya ke sanya wasu zumuɗin karɓar mulki da ƙarfin soja ya kuma ci gaba da cewa akwai mutanen da har yanzu su ba su yarda ba da demokrasiyya a nan nijar tunda kwana biyu kafin hau karagar mulki ka lura kai ma da kanka da akwai wanda suka yi yunkuri su hana ni a hau mulki alhali ko yau shekara yau wata kusan takwas wanda zai hita yi ya riga ya kare ni ina kallon abuwan a matsayin juyin mulkin da aka so a mini kafin ma in hau mulki ala kulli halin wannan abun yana bayan mu ni wata na bakwai ina mulki kuma yan nijar sun fara gane kowa nike kuma ko ce niyata to sauran kasashen da ake yi eh, in ka dubula a gine alal misali juyin mulki aka yi saboda wanda yake mulkin shi ma ya juyi mulki gani nake babu wata matafita a gine in ba irin wannan juyin mulki saboda mutumin da aka zaɓa in ma mun yarda an ce zaben shi ne aka yi tun ainihi ya yi shekara goma doka ta tilasta shi ya bar mulki amma ya yi zama da ƙarhin makaman da ya mallaka kuma ya yi kashe kashe mutane wannan kenan babu mamaki a ga an mishi juyin mulki shi ma duk wanda ya yi amfani da ƙarhi ya zamna bai da kowace shari'a in aka mishi juyin mulki daban ne da gwamnati wanda zaɓaɓɓe ne mali matsalar ta'addanci da gudanar da iko wanda bai dace ba su suka yi sanadiyan juyin mulki soji sun ɗauki mulki saboda sun ga ya zan wajibi ne su ɗauki mulki ko ya kamata su tsaye da lokacin na cewa a gudanar da zaɓe domin a samu mutanen da al'umma ta zaɓa su ci gaba da iko a cikin tafarkin demokrasiyya saɓani da wannan kagan sun so su ma su tsaya nan sun kwace mulki kuma za su rike shi da ƙarfi sudan dama da aka juwa mulki wa'anda aka kada ba su saka ba wa'anda suka zo ba su rike gaba ɗaya ba sun raba shi biyu sun yi zaman gambiza kenan abin nasu bai yi tasiri ba har yau ana cikin wannan matsalar. Shugaban ƙasar Nijar Mohammed Bazum kenan a hira shi da Aliyu Mustapha Sokoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya da labaran duniya kashi na biyu. amurka ta sanar da kakaba takunkumai kan wasu manyan jaman sojan cambodia biyu a makon da ya gabata lamarin da ya haifar da sukar lamiri a phnom penh tare da kare tankiya da ke da alaka da aikin ci gaba da kasar china ta yi a kusa da sansanin sojan ruwa na rim mai muhimmanci a wata sanarwa game da wannan shawara amurka ta ambato takamammen batun cin hanci da rashawa da ke da alaka da tungar sojan ruwa wanda ya zama inda ake gwabza rikicin siyasa tsakanin manyan kasashe masu tasiri a duniya yayin da amurka take nuna damuwa cewa wurin ka iya zama inda china za ta gudanar da harkokin sojinta takunkuman sun haramta wa mutanen biyu da iyalansu shiga amurka kana an ɗora hannu akan kadarorinsu a cikin ƙasar ciki har da kamfanonin da mutanen biyu ke da manyan kaso da hannun jari a ciki ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce chowfrim da tv sun aikata cin hanci da rashawa wanda ke zama rashin mutunta bin doka da oda da kuma rage imanin jama'a ga cibiyoyi a ƙarshe iyalan mutane tara ma'aikata 'yan ƙasar somaliya da aka harbe su har lahira yayin da suke aikin sare gandun daji wani aikin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki nauyinsa sun yi kira da a gudanar da cikakken bincike kada na gaskiya a wannan abu Iyalan sun ce an saka 'yan uwansu gudanar da ayyuka tamkar kadanan soja, amma kuma ba a ba tsaro sosai ba. Jami'an tsaro da aka ɗauke su su ba kariya sun je karin kumallo a daidai lokacin da aka kai harin. An yi wa mutanen da aka kashe barazanin kisa a cewar wasu takardu da sashen Somaliya da muryar Amurka ya gano. a cewar shugaban ma'aikatan barazanar kisan na fitowa ne daga wasu da suke ikirarin mayakan alshabab ne ba a mana adalci ba in ji ɗan ɗaya daga cikin ma'aikatan da aka kashe ya ƙara da cewa suna buƙatar cikakken bincike da kuma lissafi lamarin da ya faru ne a ranar 25 ga watan fabrairu shekarar 2019 yayin da 'yan bindigan da ake zato 'yan ta'addan alshabab ne suka kai wa ma'aikatan hari a lokacin da suke sare gandun daji kan hanyar mogadishu zuwa afgoye kungiyar alshabab tana amfani da dajin tana ɓoye abubuwan fashewa an yi aikin sare dajin ne da zubar yanke itatuwa domin hana alshabab damar ɓoye abubuwan fashewar a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya inda ƙasar Amurka ta fitar da sanarwa kan sakamakon kwamitin binciken abin da ya faru yayin zanga-zangar 'yan sas a mashigin leki da ke birnin Legas. Wakilin Hassan Maina Kena ya ga rahoton ga kuma rahoton da ya aiko mana. Amurka ta yi mara balale da kammala aikin kwamitin shari'a na binciken abin da ya faru yayin zanga-zangar 'yan sas a mashigar leki da ke birnin Legas. amurkan ta ce tana jiran ganin irin matakan da gwamnatin jihar Legas za ta ɗauka a matsayin wani bangare da ke wakiltar gaskiya da adalci idan gane da hakikanin abin da ya faru yayin zanga-zangar nsas da kuma abubuwan da suka biyo baya a wannan mashiga da ke laiki. wata sanarwa da muka samu daga ofishin jikadancin amurka da ke nan abuja ta ce abubuwan da suka faru ya janyo zarge-zarge masu nauyin gaske a kan jami'an tsaron najeriya a don haka amurkan na sa ido akan gwamnatin jihar Legas da ma gwamnatin tarayya su ɗau matakan da ya dace don duba batun zargin cin zarafi da kuma samar da adalci akan waɗanda ke da ƙorafi. Tuni dai wannan sanarwa ta Amurka ke fara jan hankalin masu fafutuka. Barista Yakubu Salabawa lauyan tsarin mulki ne da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama. Rahoton da Amurka ta fitar game da wannan zanga-zanga ta 'yan ya zama abin farin ciki da kuma ƙarfafa gwiwa Amurka musamman wannan rahoto ta fitar da shi yau muna cike da muna da farin ciki domin an fitar. Amma abin dubawa shine idan har wannan rahoto da ita ƙasar Amurka ta fitar, Najeriya ba ta ɗauki mataki na ta tabbatar da ta hukunta waɗanda suka yi ba daidai ba ƙarshen doka zai zama da damuwa matuƙa gaya ga ainihin ƙasarmu Najeriya. ƙasashen duniya da mana ido za su kalli Najeriya. Kullum muna magana demokaradiyya, demokaradiyya shine kare 'yanci 'yan adam. Idan har 'yanci da ake da shi karkashin kundin tsarin mulki an keta shi ko kuma an yi abin da bai kamata a yi ba domin a ce wani an ci masa zarafi. To ƙasar nan akwai alamar tambaya akan ko tana turbar demokaradiyya. kuma muna sa ido mu ga me gwamnatin jihar Lagos za ta yi da kuma gwamnatin Najeriya kamar yadda ƙasar Amurka ta nemi a yi kuma ta kira da su ɗauki mataki akan waɗanda suka ci zarafin yaran nan ko dukan wanda ake zargin cewa an kashe ko kuma waɗanda suka sha wahala ko kuma aka musguna masu ko aka keta aka ci zarafinsu a ɗauki mataki domin wannan shine zai zama mana da kima da martaba a ƙasashen duniya cewa najeriya ƙasa ce wadda ke da doka da oda. a baya dai an zargi jami'an tsaro sun yi kisan gilla a masu zanga-zangar zargin da gwamnatin najeriya ta ce ba gaskiya ba ne kafin kuma rahoton kwamitin bincike na gwamnatin jihar Legas ya tabbatar da abin da ya faru yanzu dai abin jira a gani shine irin matakan da gwamnatocin biyu za su ɗauka hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta boa africa a kan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Wata sabuwar dambarwa ta ɓarke a jam'iyyar APC a jihar Zamfara. Jama'a Assalamu alaikum. Tun lokacin da gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Matawalle ya sauya sheka daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Jam'iyyar ta APC ta fuskanci ɓaraka da samuwar bangarori biyu na tsohon gwamnan jihar Abdulaziz Yari da ya ɗinki baraka da su tsohon ɗan majalisar dattawa Sanata Kabir Garba Marafa da kuma bangaren gwamnan Matawalle da tawagarsa da suka shigo jam'iyyar. Shigowar gwamnan ce dai ta haifar da barakar da kuma takaddama kan mukamai da shugabancin jam'iyyar. Lamarin ya ƙara kamari ne bayan tarukan zaben shugabannin jam'iyyar a matakin mazaɓu da aka gudanar a jihar a ƙarshen mako. Rahotanni sun bayyana cewa an gudanar da tarukan falle biyu ne a mafi akasarin wurare. inda kowane bangare yake da awar zaben shugabannin jam'iyyar a matakin mazaɓa duk da yake dai tuni da bangaren na kabiru marafa suka garzaya kotu to ko me yayi zafi haka ga ta bakin sanata kabir garba marafa to ba dai wani abu da bai kawai ni dai a gani na kawai ka ce kawai apc ta gudanar da shirme a jihar zamfara eto eh, amma ta tura kwamiti kuma kwamitin ya je ya sa ido kuma ya tabbatar da cewa an gudanar da zaɓe. to ai haka na ake ba shi kowa da shi kwamitin da ya je da waɗanda ya samu da waɗanda suka tura shi duka doka ta kirkira su so kowa doka yake bi shine zaman lafiya idan kuma kowa ce zai abin da ya gara ma kaga hauka ta shigo kenan abin da an ka ce a tsarin mulki na jam'iyya da kuma tsarurruka na gudanar da zaɓe idan za ka yi gudanar da zaɓe irin wannan na farko aka ce sai ka sanar da duka masu ruwa da tsaki da suka shafi wannan zaɓe da zaɓe yi bi ma'ana kaga dole sai ka sanar da INEC kuma abinda doka ta ce ka bata kwana 21 kaga dole sai ka sanar da masu ruwa da tsaki na jihar nan su waye masu ruwa da tsaki duk wanda ya hito ce yana so ya shiga wannan zaɓe kuma ya cika ka'idojin da aka sato yana da shi mai ruwa da tsaki ne ga wannan zaɓe dole doka ta tanaji kuma shi ma sai ka sanar da shi kwana 21 mu mun sai fom mun biya kuɗaɗen mu mun yi komai da komai na yaran mu waɗanda za su yi takara ba a ko gaya mana ba balle a ba mu kwana 21 magana ta farko kenan shi kwamitin da aka ce an tura abinda doka ta ce ba a ce je gidan wani ba cewa an kai ya je kuma ya sadu da duk 'ya'yan jama'iya masu ruwa da tsakiyar magana nan ya tashi ya je gidan wani ya je ya zauna wannan ya karya a doka takaitaccen magana shine kamar yadda na taba gaya ma shi kan shi shugaban riko na ita jama'iya tun daga farko lokacin da za mu yi sulhu nan na faɗa a gaban shi na faɗa mutane na farko dai apc ba ta son mu ba ta son mu mutanen zamfara ba ta son 'yan siyasar jihar zamfara wannan shine gaskiyar magana ko yaushe abin da ake sha'awa a gan mu muna faɗa da junan mu so da can mun yi wasu sun ci riba abin da kyau da kyau yanzu sun gayyato ba wannan bawan allah shi gwamna da yake nan yana cikin su tura shi da allah ya bashi to yanzu sun je sun ɗauko shi sun kawo shi cikin kashi sun tsumbula shi ciki shi ma ya sani ba su son shi kuma abin da suke so su raba shi shi ma da kujeran shi kamar yadda sun ka raba mu mu dukar kujerun mu Zuwa ne mataki za ku ɗauka kenan. Za mu nemi haƙƙin muga shari'a insha Allah. Ba ba ka ganin irin wannan ya faru a can baya wanda kamar yanzu da kai bayani ba ka ganin wannan na iya koma kawo cikas kuma ga ita jam'iyyar ka ta APC kamar yadda aka ya faru a can baya. Akwai wata doka ta Allah ko ta mutum wanda ta hana ka kare kanka. To tunda babu ta mu in so ɗari za a yi haka nan za mu kare kanmu so ɗari. Yawa magana ne na kariyar kai. kuma abin da addinin mu ya tanada ne ka sanya ma ranka wajen kariyar kanka in ka mutu ka yi shahada in ka kashe wanda ya zo kashe ka ka kashe banza da wuhi don haka nan wannan a siyasance ran mu ake bida na siyasa san ake a kashe mu kun ba za mu yadda ba za mu rungume hannu mu bari wani ya kashe mu in kudu duniya ta taru ta ce ba ta son mu mu muna son kanmu a can baya ka ce apc a gidanku ce bayan da za a yi ku tafi ku barta kuma za ku yi abin da za ku yi don ganin cewa ta rayu har yanzu har gobe apc mu mun ka gina ta da nan mu ko da dan mu da ofisoshin mu da sunan mu da komi namu tare da mu an gina ta kusan yau in gaya maka duk wanda yake yanzu yake ɗana wani abu yanzu a kanta to kashi casa'in cikin ɗari waɗanda yau suke cin riba apc mu ɗinnan da kake gani da ake ma wannan abin nan ɗin mun fi shi a matsayi a cikin apc don mu da mu aka kawata lokacin da aka kawata mu wani abu ne a cikin ta shi kuma wanda yake kai ɗin yanzu kashi casa'in cikin ɗari ba kowa ba ne ba a wancan lokacin don haka nan ba inda zamu muna nan ciki in ko su zo su yi abin da ya kamata ko kuma duka abin da zai faru ya faru a ciki ba za mu je ko ina ba ya kake kallon makomar jami'ar apc a irin waɗannan matsalolin da take samu ta koma ga turba tsarin mulki da doka ko kuma ta lalace. To sai dai duk kokarin jin ta bakin shugaban riko na jam'iyyar ta APC a jihar ta Zamfara Hassan Nasiha Gusau wanda kuma yake bangaren gwamnan mutawalle bai sami nasara ba. Amma kuma shugaban kwamitin gudanar da tarukan da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta tura a jihar Zamfara. Kuma tsohon sakataren walwala na jam'iyyar na ƙasa Ibrahim Masari. ya ce sun cika dukkan sharuɗa da ka'idodi kafin gudanar da zaɓukan. Ya ni inda na saman zagaya mazaɓu kusan goma sha uku. Allah ya sanya an yi wannan tarurruka lafiya an gama lafiya kuma kamar yadda ka'idoji na uwar jam'iyya wanda ta bamu na kundin tsarin mulki da kuma ainihin kundin da ke yi mana jagora na yadda za a gudanar da wannan zaɓuɓɓuka mun bi su sau da kafa kuma cikin hukuncin allah allah ya sa an yi an gama lafiya ba tare da wani tashin hankali ba. Akwai rahotanni da ke bayyana cewa an gudanar da zaɓe falle biyu ne a jihar ta Zamfara yayin da wasu suke da korafi an ce su masu gudanar da wannan zaɓen. A ni ba da na masaniya cewa wani ya yi zaɓe saboda iyaka sani na na san cewa bangare ɗaya ne bangaren mai girma gwamnan jihar Zamfara wanda ya ce ya yarda da shugabancin jam'iyyar APC a mataki na ƙasa. ɗaya ɓangaren bangaren abokina kabiru marafa yanzu haka suna kotu sun kai shugaban jam'iyyar apc ƙara wanda cewa baya da halaccin zama shugaban jam'iyya na ƙasa ba su yadda da shi ba saboda haka ba ni tsammanin kuma zai zama da tuka da warwara idan har wannan mutumin da ya ce bai yadda da ainihin halaccin kasantuwar mai malaboni da dai sauransu duka wanda suke jagorantar jam'iyyar apc duk mutumin na ya ce bai yarda da halaccinsu ba ya kai su kotu ba ni tsammani kuma zai zama da tuka da warwara idan har zai zo ainihin abin da suka aika cewa a gudanar da wani taro domin zaɓen shugabanni kuma ya zo ya ce zai shiga tunda ya ce bai da wannan shugabancin nasu ba ai kaga duk abin da za su yi haramtacce ne a gare shi kenan to amma baka ganin watakila wannan al'amarin ne yasa watakila sun ga kaman ba a kira su ko kuma wani abu makamanci haka ba yasa suka dauki matakin na zuwa kotu ai wannan zuwa kotun su yau ya kai zai kai wata shida ina jin ko wata hudu tun daga dai ranar da mai girma gwamnan jihar zamfara ya dawo jam'iyyar apc daga ranar nan suka je kotu to wannan ne yasa watakila da kwamitin ku ya zo bai tuntube su ba kamar yadda suka yi korafi sun ji kawai an ce za a gudanar da taron zaben shugabanni a matakin mazabu ina tunanin wannan din ba zai zama eh, ba zai rasa zama ɗaya daga cikin dalilin da su shugabannin jami'ar APC na jihar Zamfara saboda ba hakki na bane ni in kira mutane taro illa iyaka ni a matsayina na jagoran wannan kwamiti ko shugaba inda wa jam'iyya ta tura ni a ƙarƙashin shugabancin eh, maimala his maimala buni in sanar da shugabannin shugabannin jam'iyya na jam'iyyar apc da gwamnan jihar zamfara cewa kamar yadda suka ga an tura musu takarda da kwamishinan 'yan sanda da ainihin darakta na hukumar tsaro ta farin kaya da ainihin abin da ake kira civil defense duka dai jami'an tsaro takarda cewa kwamiti na zai zo zai gudanar da wannan muhimmin al'amari so in gaya musu cewa za mu zo rana kaza din nan saboda haka su kira mana dukkan waɗanda ke da ruwa da tsaki domin halartar taro da za mu gaya wa mutane ka'idoji da jam'i'ar apc ta shigindaya na yadda za a gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka da kuma ainihin tantance dukkan waɗanda suke da sha'awar tsayawa zaɓe na waɗannan mukamai na mazaɓu a mataki na gunduma ta mazaɓa so saboda kaga idan ba su kira su ba ina tunanin ba wai na tabbatar ba amma dai ina tunanin kila wannan din shine ɗaya daga cikin dalilin da yasa ba su kira mutanen nan ba ganin cewa sun ce ba su yarda da halaccin waɗanda suka turo mu da mu aiwatar da wannan aiki ba su kankin kansu shugabannin nan na ja an baka manta ba kabir marafa ya ce bai yarda da su ba to kaga ina tunani ba na tabbatar ba amma ina tunani wannan yana ɗaya daga cikin dalilin kuma ko ni ne in ni ne ke shugabancin ba zan kira su ba. anan nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kama wadadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka to Dalla, a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma ga wannan sako Mai sauraro shirin manuniya na ci gaba da baiwa al'umma damar faɗan albarkacin baki. Karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa. A shirin manuniya 'yan siyasar da suka fito daga bangare guda kan fito su gaya wa duniya cewa babu wata magana yanki. In ka ce za ka bari tun da Buhari na gida ne a zaina zargin shi mu yi shiru to sai ya gama binne mu ke. Su ko masu dafa da madafin iko cewa suke gazawar na baya ta sa aka kawo su kan mulki. Idan ma ya manta uwar ya ba za ta manta ba domin saboda rashin tsaro ne 'yan Najeriya suka zaɓi shugaban Muhammadu Buhari. Kai dai kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shidan safiya a cikin shirin na manuniya. Yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban la takaice, jama'a a Washington da Beijing sun faɗa a jiya talata cewa taron koli tsakanin shugaba joe biden da shugaba shi jinping an faɗa wa juna gaskiya kana zai taimaka wurin inganta dangantakarsu da ta yi tsami a kan batutuwa masu muhimmanci ga duniya shugabannin biyu da suka taba ganawa da juna fuska da fuska a lokacin da dukkaninsu ke mataimakan shugaban kasa sun gudanar da taronsu na farko ta yanar gizo a matsayinsu na shugaban kasa da yammacin ranar litinin inda suka ci gaba da tattaunawa sa'o'i uku da rabi akan lokacin da aka shirya na yin taron lamarin da ya ba su damar tattaunawa akan batutuwa kamar batun take haƙƙin bil'adama da gasar tattalin arziki da kuma tattaunawa akan matsayin taiwan a jiya talata rundunar kasar poland akan iyakarta da belarus sun yi amfani da motocin ruwan zafi da barkonon tsohuwa a kan bakin haure da suke jifarsa da duwatsu yayin da wasau ke zargin hukumomin belarus din da baiwa masu neman tsallakawan gurneti mai hayaki da wasu makamai lamarin ya kara ta'azzarar da rikici da ke faruwa a iyakar gabashin kungiyar tarayyar turai inda kasashen yamma ke zargin shugaba lukashenko da yin amfani da bakin haurin a matsayin makami na kawo tashin hankali a kungiyar mai kasashe 27 domin ramuwar gayya ga takunkuman da aka dora wa gwamnatinsa mai mulkin kama karya a ƙarshe a jiya talata 'yan sandan uganda sun ce wasu 'yan kunar bakin wake sun kai tagwayin hare-hare a kusa da babban ofishin 'yan sanda a babban birnin kasar kampala da majalisar dokoki fararen hula uku aka kashe kana aka jikata mutum 33 a cikin harin 'yan kunar bakin waken sun tada wasu abubuwan fashewa da misalin karfe goma da minti uku na safe da kuma karfe goma da minti shida na safe. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku biyo sa abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya ni gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya ba da umarni da ba injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc